akan abubuwan da ake magana a kai ko ka ce abin da ake ciki matukar bai wuce ba to dai ba za mu daina magana a kai ba sai da muka ga ya wuce fatanmu shine Allah ya sa ya wuce hudu ba za ta yi magana ne akan khaturu rishwati wal fasad wato hadarin cin hanci da kuma fasadi barna cin hanci yana da hadari ya ɗabarna a bayan ƙasa yana da haɗari kuma addinin islama yana da magani musulunci yana da maganin cin hanci rashawa da cin hanci musulunci na da magani illa da an ce a zo a bi tsarin musulunci sai mutum yana jin tsoro ko don rashin gaskiya ko ko don rashin imani da Allah na gaske amma in ba haka ba ai addinin musulunci ba makiyin ba ne kuma ba zai kawo abin da zai zama illa gare mu ba don haka ya jama'a mu gaya wa mu gaskiya yadda rashawa ta yaɗu a cikinmu yadda cin hanci da barna ya yaɗu ina cikinmu gashi nan kana gani to al'amarin fa Allah shi kaɗai ya san abin da ke fitowa ƙarƙashin wannan to kaji eh sakamakon abin da muke ciki na zalunci da danniya haka ne ko yau har fata kai a ƙasan nan tamu najeriya an kama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba soja mai kaki ya ɗau makaminsa ya ba ɓarayi su je su ta'asa su zo su sallame shi ina jin duk wanda ke duba kafafen watsa labarai ai ya ga an taɓa kama soja haka ne ko ba haka ba an taɓa kama ɗan sanda ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ya ɗau makaminsa ya ba 'yan ta'adda wannan fa wanda aka kama kenan wanda ba a kama ba Allah kaɗai ya san adadi don haka duk yadda ake so a yi maganin rashin tsaro kuma aka ce jami'an tsaro hannunsu yana cikin abin nan da ake yi ba za a iya maganinsa ba jama'a muna fahimta wato ina son mu fahimci zurfin illa na cin hanci da rashawa ai ka tambayi kanka me ke kawo ƙaramin soja ƙaramin ɗan sanda ko ƙaramin customs ko ƙaramin immigration ko ƙaramin ma'aikaci ya ɗau makami ya bayar ko ya buɗe hanya a shiga da makami a ɗau kuɗi a bashi me ya kai shiga haka abubuwa ne da yawa daga cikinsu akwai zalunci da ake yi a najeriya wani mutum kawai za a ba shi albashin na ƙasa da shi sai ya ajiye a banki suna ƙaruwa ƙaramin ma'aikaci ba ko kobo a kan ɗinsa idan ya ji zafi ya yi zafi sai ya faɗa muguwar hanya ko da baya so ana gane wannan wani kuwa ya gama aikin sojan ya yi ritaya ko ɗan sanda amma haƙƙinsa ya maƙale. ya koma mabaraci kuma ya iya harbi sai ya haɗa kai da barayi sai a ci gaba da aiki tun da can ba a biya wato inda ya yi aikin gaskiya ba a biya bari ya zo nan ya yi aiki jama'a ko kuna ganewa ga mai kuɗi a hannu zai biya shi wancan kuma ya yi aikin ya jira ya jira tun yana yaro har ya kai bai iyawa to yanzu dole ya haɗa kai da wasu wato zalunci kashin dankali da ake a najeriya malam ya taimaka matukan gaske wajen lalacewan jami'an tsaronmu da shiga ayyukan barna da ma'aikatan gwamnati sannan daga ciki akwai rashin kyakkyawar zuciya da rashin kishin ƙasa duk ya taimaka Allah muke roƙo ya kawo mana ƙarshen irin wannan mummunan bala'i da muke ciki a ƙasarmu Najeriya godiya ta tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah lallai annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma ma'aikin Allah ne ya kuma su imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada mu yadda mutuwa ta kawo kanmu face muna kan musulunci muna masu yarda da dokokin la ilaha illallah muhammadu rasulullah bayan wannan mu sani shari'ar allah shari'ar musulunci kyakkyawa to ba ta zo ba ne don wani abu face don abu guda wato tabbatar da alkhairi ga bayi shari'ar musulunci ta zo ne don ta tabbatar da alkhairi ga bayi da kuma tunkuɗe musu ɓanna domin tabbatar da alkhairi kuma shine tunkuɗa barna duk a lokaci guda a duk lokacin da alheri ya samu wurin zama barna gaba take yi a lokacin da barna ta samu wurin zama alkhairi gaba yake yi don ba sa haduwa abdullani la ne kishiyoyi biyu ba sa haduwa bai yiwa a ce ga haske ga duhu a cikin nan a'a sai dai ɗaya. bai yiwa a ce kana da lafiya kuma ba ka da lafiya sai dai ɗaya. dole ne kishiya biyu ba su haduwa musulunci ya zo ne don ya tunkuɗe ɓarna ya tabbatar da gyara kuma wannan ita ce hanyar annabawa da salihan bayi mutanen kirki idan ka ɗauki misali da annabi shu'aibu annabi shu'aibu yake cewa mutanensa ya dame su da wa'azi ya matsa musu da wa'azi kai ka dame mu da wa'azi sai wa'azi kake kullun za ba kyau wannan ma haramun ne to yanzu haka ɗin ma haramun ne ya ce a'a in uridu illa islaha mastata'tu ni fa ba abin da nake nema face sai son a yi gyara in uridu illa islaha mastata'tu babu abin da na nema face sai don a yi gyara manufata gyara ne wa ma tawfiqi illa billahi babu wanda zai datar da ni in yi nasara a samu gyara sai wa sai Allah to kaji eh mai wa'azi to mai wa'azi so fa yake a gyara yanzu idan akwai ɗan siyasa a nan musamman idan ana gutsara haramun ana bashi ko in an yo zalunci ana ɓantala mashi to shi fa abin da yake gani zagin su ma ake yi eh abin da yake gani zagin su ake yi shi ko mai wa'azi mai wa'azi yana gaya muku abinda idan kuka yi za ku samu matsala ina ce shine aikinsa akwai wuraren da za ka je sai ka ga an rubuta danja sai a yi alama kwarangwal shi ku taba gani alama kwarangwal an san kwarangwal skeletal ko sai a rubuta danja wanda ya san abin da yake yi cewa in ka shiga nan wurin sai buzunka za ka koma mai kwarangwal ko ba shi ne karatun ba in kana da hankali za ka yi aiki da hankalinka mai wa'azi yana gaya maka in ka yi kaza za ka shiga wuta shi yasa Allah ya ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu Allah ya ce kada ku goyi baya kar ku karkata wajen waɗanda suke zalunci kamar ka ce Allah don me ka ce haka sai ya ce fatamassakumun naru yadda za su kone a wuta kuma wuta za ta shafe ku ai mun gane magana ko wala tarkanu ilal ladzina zalamu kumun naru kuma wuta za ta shafe ku ko zalunci kaga ana yi ka ji daɗi a ranka abin da ya shafi azzalumin nan sai ya shafe ka Allah ya tsare mana imanin mu don haka Allah ta'ala ya tsawatar saboda Allah ta'ala bai ba da izini a goyi bayan barna ba mutum baya goyon bayan barna ko da ta hanyar yin shiru ne ana ganewa kada ka goya wa barna baya akwai wanda bai fito ya ce a ci gaba ba amma yin shirunsa goyon baya ne ana ganewa akwai wanda ya isa ya ce a daina barna ko a gidanka ne kaga ana yin abin da bai dace ba sai ka ja bakinka ka yi gum to yanzu kana cewa a ci gaba kenan jama'a kun fahimta don daga ciki karantarwar manzan Allah akwai abin da zai ga an yi sai ya shiru ya nuna daidai ne a ci gaba kuma sai a rawaito mana shi a matsayin hadisi saboda ya ce a ci gaba kenan inda ba daidai bane da zaran annabi ya ga abin da ba daidai ba zai ce a bari wannan ba daidai bane kamar yadda wani ya zo yana cewa kai ne kaza kai ne kaza wa da biyun, ya alamu ma fil gadi muna ma tare da annabin da ya san abin da zai faru gobe sai ce kin ga dakata ya ke mawaƙiya duk maganganun da kika faɗa baya haka ne da ihadihi wa quli ta kunti taqulina wannan kalmar ki cire ta amma abinda kike faɗi da ki faɗi wannan ba zan hana ki ba amma wannan kalmar da kika ce a cikin mu akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe ba haka bane ban san abin da zai faru gobe ba ana ganewa saboda in ta faɗi haka gaban annabi yayi shiru kenan ya me ya yadda a yau idan ana barna a Najeriya kana cikin waɗanda suka isa su hana sai kai shiru kana cikin waɗanda ake barnar da kai sawa'un malami ne kai ko ɗan siyasa ne kai ko basarake ne kai ko dattijo ne kai ko kowane ɓangare kake in ka isa ka ce a bari kuma ka ja baki kai shiru kana goyon bayan barna yau so muke a gane wai mecece barnan nan da ake magana menene fasadi don babban ciwon ƙasan nan na yaran naku administration and financial corruption ko ba ka ba alfasadul mali wal idari barna Allah ta'ala yake cewa wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yada banna a bayan ƙasa bayan gyaruwar ƙasa ku shigo da banna Allah yana ba mu misalin wani mutum wanda ba mutumin kirki ba Allah ya ce halinsa idza tawalla sa'a fil ardi li fiha da zaran ya ba da baya sai ya ci gaba da barna a bayan ƙasa yanzu waɗannan bandit waɗannan bandit ai kaga ko satin nan sun je gonaki a zamfara aka yi noma aka yi shuka abin ya girma aka sa taki aka yi girbi aka tara amfani ana shirin a zo a kwashe amfani daga gona a kai gida suka zo suka sa wa amfanin wuta domin a yi yunwa duk kun gani a cikin kafafen watsa labarai haza huwa a'ala fasad don me kake noma don ka cika rayu noman ibada ce a wurin ka. sannan tsuntsu zai ci rayu tsutsa za ta ci ta rayu dabba za ta ci ta rayu kowa zai amfana sai aka ce mutum saboda mabarnaci ne yana so a shiga wahala kai duk mutumin da yake zuwa gona ya samu amfani ya nuna icinna masa wuta ya ƙona shi wallahi yana daga cikin barna ka ce a yi sulhu da shi barna ce babu sulhu tsakaninmu da wannan sai dai yaƙi ba wani sulhu mabarnaci ne hukuncin mabarnaci shine kisa kamar yadda alkur'ani ya bayyana a samu zarata su tunkare shi akan ɓannarsa Allah ya sauwaƙe Allah ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna Allah baya ƙaunar barna to kaji a lokacin da Allah yake wa'azi gawa ga ƙaruna wanda yake daga talauci Allah ya bashi arziki don Allah ya gwada shi kamar yadda ya baka arziki yau kai ma don ya gwada ka Allah ya bashi duniya don ya gwada shi sai Allah ya bashi wani umarni bayan ya ba shi arziki ya ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka bi ma'ana ka tausaya wa al'umma kamar yadda Allah ya tausaya maka ana ganewa yadda Allah ya tausaya maka kai ma ka tausaya wa mutane sai Allah ya ce wala tabaghil fasada fil ard kada ka yaɗa barna kada ka shiga cikin mabarnata a bayan ƙasa yana daga cikin godewa Allah akan mulki in ya baka godewa Allah akan matsayi in ya baka godewa Allah akan arziki in ya baka kar a same ka cikin masu taimakawa barna kada a same ka cikin masu yada barna kar a same ka cikin waɗanda ke goyon bayan barna ta kowace hanya ka zan mai kyautatawa to kaji yadda mutane ka ce ya ku 'yan siyasa ya ku shugabanni ya ku gwamnoni ya ku 'yan majalisa ya kai shugaban ƙasa ya duk wanda yake da mukami yadda mutane suka kyautata maku suka zaɓe ku musamman shugaban ƙasa da aka zaɓe shi kyauta kai ba ma kyauta ba har kuɗi aka bashi haka ne ko ba haka ba kyauta aka zaɓe shi kowa kuɗi yake badawa ko kwanan nan da aka yi primary election ai kuɗi aka yi ta kashewa da daloli amma shi kyauta aka zaɓe shi kuma aka tura mar kuɗi ni ina cikin wanda ya tura mar ila da yawa nan kuna cikin wanda ya tura mar kuma ba gori muke masa ba tuna masa muke yi abin da ya sa muka haka muka kyala wanda za su ba mu kuɗi muka zaɓe ku muna kyautata muku zato mu ba mu san gaibu ba amma dai kam yadda muka shiga wannan taskaro da irin wannan masifa da muke ciki a yanzu to dai da haka muka gani to da ba mu ɓata wa kanmu ma lokaci ba eh kun yi bazata mummunan bazata tsammanin da aka yi muku za ku taimaka wa mutane tsammanin da aka yi muku za ku taimaki mutane amma ina abin da ana zaton wuta a makera sai ga ta can a masaka Allah ya sauwaƙe ba dai haka aka so ba Allah ta wata ala ya ce shin za mu sanya wanda ya imani ya aikin kwarai ya zama ɗaya da maɓarnaci suna zama ɗaya Allah ya ce ba ɗaya ba ne za mu sanya mai tsoron Allah wanda yake bin Allah yana bin dokokin Allah kamar wanda yake fajiri a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce ba ɗaya ba ne kai al'umma ba su da maƙiyi irin mutumin da yake yaɗa banna yau a ce maka waye babban maƙiyin al'umma mutumin da yake yaɗa barna izo garinku ko izo unguwarku ya buɗe gidan kallon ƙwallo 'ya'yanku su lalace ko gidan sunuka ko sinima ko gidan dambe ko wuraren lalacewa ba ku da maƙiyi irin wannan mutum ba ku da maƙiyi mutumin da ya zo ya buɗe wajen koyan ɗinki da mutumin da ya zo ya buɗe makarantar boko da wanda ya buɗe makarantar addini ba su daidai da mutumin da ya buɗe gidan dambe don ba mai zuwa gidan dambe sai 'yan iska wanda ba su san ciwon kansu ba ba mai zuwa gidan karuwai sai 'yan iska ba mai zuwa gidajen su nuka sai fanɗararru watsatsu wanda ya san Allah zai tambaye shi akan lokacin da ya bashi baya zuwa irin waɗannan wuraren bai zuwa to kaji Allah ya gyara zukatanmu don haka mu sani yaɗuwar barna da cin hanci a gwamnatance ame a gwamnatance da mummunan amfani da matsayi mutum ya yi amfani da matsayinsa ta mummunan hanya ko mutum ya yi amfani da asullatul amma wani ofis wanda a yaren naku kuna cewa public office ka ji ma sunan shi ofishin jama'a ofishi ne nawa na jama'a wani idan aka ba shi mukami sai ya ɗauka mulki aka kawo shi ya yi ana kiranka public servant mai wa al'umma hidima ba mai mulki kan al'umma ba kuma shi mulki takalifun ne la tashrifun nauyi aka ɗora maka ba girma ba ne idan mutum ya ɗauki mulki girma to yana da wahala ya yi abin arziki duk wanda ya ɗauki mulki girma ba zai yi abin arziki ba don takalifun ne la Shirifun. to kaji duk wanda ya amfani da mukami lita haƙiƙi makasi kasa don ya sama wa kansa wani amfani a lokacin da aka ce ga ma'aikacin gwamnati ya karɓi rashawa shin baka taɓa tambayan kanka ba yadda bindiga a najeriya ta koma kamar kashin dankali shi kuma gane ba bindiga harsashi bullet ba komi ba ne yanzu bindiga ko ina makami ya bazu su wanene ne muka aje su a boda ba su da hannu cikin wannan wallahi suna da hannu eh kun taba ganin bindiga mai fiffike bindigar da ta taso daga china ta zo najeriya kun taba gani bindigar da ta taso daga germany ta zo najeriya kun taba gani ta ruwa ta biyo wasu na biyowa ta land border wasu na biyowa ta sama ka je za ka wuce da 'yan kayan ka a ma hisabi kamar filin alkiyama mutum ya zo ya wuce da, da, da abin nan da me yake bindigu cike da jaka saboda an san da zuwan shi za mu haɗu a gaban Allah. eh abin da ke faruwa a najeriya muna buƙatar gwamnati ta binciki manya-manyan customs da immigration ta ina bindigogin nan suke shigowa har suka zama mana bala'i a ƙasa muna son a yi bincike mu ne 'yan ƙasa mu ce a yi bincike don yana daga cikin me alfasadul idari yana daga cikin barna wanda ake cewa corruption na administration dole akwai matsala makami na shigowa najeriya ta mummunan hanya yaro karami in kai sakaci sai isa bindiga ya harbe ka ina ya same ta wai ba a so a faɗi malam dole a faɗi ta yi ka faɗi za a iya kashe ka to kar ma ka faɗin mutuwa za ka yi ai mutuwa ta riga ta zo kawai sai da cikawa da imani ake fata a je a yi bincike mana mutum ya yi amfani da matsayinsa don ya azurta kansa kai yau fa kwangila idan mutum zai baka sai ka sallame shi percentage ake badawa mutum ya bada wani abu a bashi kwangila ya za a yi gini mai kyau Allah gyara zukatanmu a wannan gwamnati da muke ciki yanzu ana ba da kwangila a karɓi kuɗi an gane ai dama abin da ya damu ƙasar kenan muka ce to waɗannan na Allah ne ba haka muka faɗi ba ce ga masu kirki a yadda suka nuna tunda kaga mutum yana kuka ko ba ka ba don an saida maka man fetur naira 65 yana kuka yana cewa abin da ya kamata ka siya ƙasa da naira hamsin shin wannan magana da na faɗa an yi ta ko ba a yi ta ba an yi ta ko mutum yana kuka kuma ya ba shekara saba'in baya kaga ba yaro ba ne dole dai baban shi ya taɓa mutuwa dole ɗansa ko wani nashi ya taɓa mutuwa kaga ya san mutuwa gaskiya ce ɗan shekara saba'in ba yaro ba ne ba magana ba ce ta yarinta idan kaga ɗan shekara saba'in yana zub da hawaye ba ka zaton ƙarya yake yi shigo ba haka ba idan mutum ya yi kuka cewa in an saida maka fetur naira hamsin a najeriya an cuce ka shi kuma ya dawo ya ce zai saida ɗari uku da arba'in kai malam lallai girma ya faɗi girma ya me ya faɗi raƙumi ya sha ruwan me girma ya faɗi da wannan muke kira ga shugaban ƙasa ya farka muna kira ga shugaban ƙasa ya farka ga waɗanda suke makusanta su farka 'yan majalisa su farka duk wanda zai farka ya farka don jama'a wallahi idan aka saida wa mutane fetur 340 rayuwarsu za ta shiga cikin bala'i kuma ana iya samun tawaye a lokacin jonathan ba ɗan uwanmu ba ne musulmi ɗan kaɗan ya ƙara kuɗin fetur aka yi ta zanga-zanga har gwamnatin ta kusa kifewa ai an yi haka koko yara ne ƙanana mu amma yanzu ana so saboda mai fasad ka je ka bincika budget almost 40% na budget din Najeriya yana zuwa ne aljihun 'yan majalisa kaso kusan 40 ana ba su wani constituency abin na project duk ƙarya ce a ji tsoron Allah da a ƙara wa mutane bala'i ga talauci ga tsadar shinkafa ga tsadar masara ga tsadar taliya ga wahala a ƙasa da a ƙara wa talakawa bala'i gara a rage kuɗin 'yan majalisa kai muna goyon bayan a rushe 'yan majalisa don ba su da amfani a yi sabin kuɗin a wa ƙasa aiki a ɗauki yara 'yan sanda a ɗauki yara polis ga matasan muna gararan ba a titi suna damun ma unguwa a ɗauke su ɗan sanda a ɗauke su soja a ɗauke su aiki ƙarin kuɗin mai wannan bala'i ne gare mu kuma don muna son mu kai gobe ba za mu yi shiru ba kaiwa gobe ta Allah ce kaiwa gobe tana hannun Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kuma ina kira ga malamai waɗanda muka tsaya muka ce wa jama'a ku zaɓi waɗannan mutanen na kwarai ne to idan mutanen sun fanɗare za su zalunci jama'a malamai su fito su yi magana su ce haka ba daidai ba ne idan malamin gaskiya ne kai in kuma an baka kuɗin mai wajen gaida shugaban ƙasa ko wajen gaida gwamna ko wajen gaida wani minista to shikenan za ka yi wa Allah bayani za ka yi wa Allah bayani lahira ba nesa ba ne bare ma ka shekara talatin ko arba'in a wannan ƙasa ko da kwangila za a bada sai an ci kuɗi kuɗaɗen al'ummar ƙasar kai ka ji kuɗin da aka ware wai za a yi gyare-gyaren kayan shugaban ƙasa inda mutanen nan suna tsoron Allah kuɗinsu za su cire si wa jama'a hidima wa ahsin kama ahsanallahu ilaika da haka za su yi ba a wayi gari su jama'an za a ƙara matsa su ba kai malam ina gaya ma ba abinci ba ko kuɗin asibiti sai ya ƙaru in aka ƙara kuɗin mai an ninka ne fa 165 sau biyu hada ƙari kuma wa aka ƙarawa albashi wa aka wa albashi menene abin da ake yi wai kuma za a ba mutanen ƙasa naira dubu biyar biyar su rage zafin talauci ka ji ƙarya wai mutane ba su jin kunyar ƙarya ba su tsoron Allah abinda suka ce suna kashewa 1.8 trillion haka suka faɗa suna kashe 1.8 trillion a wajen subsidy amma yanzu in suna ba 40 million people za a ba su 55,000 zai baka 2. something trillion a sheka kake nan har ma ba da dubu biyar din fi zama ɓanna tambaya a nan dubu biyar za ta zo aljihuna ko za ta yi hangin a sama ni da aka bada a yi titin garinmu har yau ba a yi ba titin garinmu ba a yi shi ba amma an ce an bada kwangilan tun talatali kuma waɗanda suka cinye kuɗin kwangilan suna nan suna yawo jama'a kuna fahimtar banna fasadi kenan to na san ma dubu biyar ɗin ba za ta zo ba wani ne zai karɓi na mutum hamsin wani ya karɓi na mutum ɗari gwargwadon matsayinka kuma a fito a yi mana karya a ce to mun taimaki mutane biliyan biyu mun fidda su daga talauci a wannan gwamnati ba ana wannan karya. wai an ba mutum biliyan biyu jari kai malam za ka yi bayani gaban Allah kuma kowa zai halatta gaban Allah mutane biliyan biyun da ka ba jari za su zo gaban Allah sai ka nuna wa Allah su kai mu ko za mu sha kallo musamman idan mun sha ka ji karya ina bakin ciki mutum ya wuce shekara arba'in ya zama dattijo yana karya ina bakin ciki in ga mutum dattijo yana karya abin yana mun bakin ciki dan na san yara suka gane dattijo yana karya za su ɗauka karya ma wata ibada ce eh, ko ba haka ba a to yanzu matashi in ya karya ka ce ba kyau sai ya ce ai wancan ma ya yi karya sai in nuno na koli ce ya yi karya bila adadin shi ya sa shugabanci in ba za ka yi baka bari to kaji ana bayar da wani abu don a samu aiki a wannan gwamnatin ko ba yi sai ka ba da kuɗi ka shiga soja sai ka ba da kuɗi ka shiga ɗan sanda sai ka ba da kuɗi gwargwadon tsokar wurin da za ka yi aiki gwargwadon abin da za ka biya wannan abin ba a yi maganinsa ba kuma yana yana tafiya kai asibiti in ba ka da kowa a asibiti mara lafiyan ka nan za a bashi yau ka je asibitin gwamnati in ba ka da kowa a wurin a nan za a yadda dama muna ganin in wa'annan sun zo za su kauda mana wannan bakin cikin shi yasa muka zuba jari ko ba ka ba muka ba da kuɗinmu muka zuba jari mai dubu biyar ya bada mai ashirin ya bada mai ɗari ya bada ashe kawai shi kenan to kaji kai malam jarabawa ta makarantar boko kana ba da kuɗi ka ci jarabawa saboda mai fasad Allah gyara zukatanmu daga ciki ya ku uwa Allah ta'ala ya ce kar ku ci dukiyoyin juna da banna wa tudulu biha ila hukam ku ɗauka kuna ba mahukunta saboda ku samu wani abu a gwamnatance idan aka wayi gari kana ba da cin hanci ina badawa yana bayarwa tana bayarwa babu yadda za a yi mu gani da kyau cin hanci da me da rashawa a cikin aikin 'yan sanda akwai inda sai ka ba da cin hanci a kai ka aiki wurin don ka rika samun wani abu ana ganewa cin hanci za ka bada a kai ka boda saboda za ka ci riba kuma babu abin da aka yi akan wannan cewa fa ka za a ɗau 'yan sanda dubu goma yanzu ana rigima tsakanin hukumar 'yan sanda da kuma su 'yan sandan a mu muka cancanta mu ɗauka a mu muka cancanta mu ɗauka har yanzu wannan matsala ba a warware ta ba to a je kotu Allahu akbar za a ga mai gaskiya shirme kawai kullum kashe 'yan sandan na ake bayan Allah a kashe mutum a kori matarsa a gidan a gidan 'yan sanda wai kuma an faɗa. a ce a ce hai wane ne e, addu'a za a yi malam a faɗi sai a addu'a saboda kowa ya gane yana daga cikin barna ka sama wa 'ya'yanka mukami wallahi yanzu muna da matasa da shekara goma da digiri wani shekara biyar da digiri bai da aiki amma manya a ƙasan nan da ɗansa ya gama makaranta kawai sai ka ji wai yana aiki na sha cewa ɗalibai na kai ya makaranta sai ce ai malam aiki nake yi ai tuni na kama aiki kai mai uwa a bakin murhu ba ya ci tuwon miya ba wato ina so mu gane tun barnar da ake tun tale-tale har yau bata canja zani ba ana ganewa adalci shine mu ce da lokacin Obasanje da na umaru da na jonathan da na wannan na yanzu buhari ba bambanci wajen wajen corruption har ma wannan corruption din don wannan mai tsarki ake corruption mai tsarki saboda akwai masu kare shi shirye suke su kare kuma barna ce ake yi jama'a suna shan wahala mutane suna ci da kyar to kaji annabi sallallahu alaihi ce kullu lahamin nabata min suhutin fannaru aula bihi duk tsokar da ta tsiro ta cin haram wallahi sai wuta ta kona wannan naman a filin alkiyama Allah ya tsare mu ya sa ba mu bane daga cikin abin da ake yaku bayin Allah yadda aka ainihin lulluɓa rashawa ana kiranta da suna daban-daban mutum ce kyauta ya baka kyauta malam kana ba mai gadi kullum ka wuce kaɗan sama mai gadi wani abu radda ka ɗauko abu ga sai ma salut ka wuce alhali ka tafka ɓanna ba a ba ma'aikaci kyauta wani lokaci a ce ai daraja ce girman ka oga ka wuce kaɗan ba da wani abu barna wani lokaci a ce aikin da kai ne muka biya ka barna Allah ya tsare mu ba bambanci tsakanin jiya da yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hidayal umal gululun mutum ma'aikaci yana minista ko yana gwamna ba shi haramun ne in ji manzan Allah ko ba gane ba ba a ba ma'aikaci wanda yake kan kujera kyauta domin idan ka yi ba daidai ba zai tsawata maka ba eh? barayi fa suke zuwa su kai wa eh, sabon eh, abinan dan sanda an kawo shi unguwa su kai mai kyauta ce mun zo mu gaishe ka nesa ga kuma wannan gift na me kuma zuwa za ku ce ga wani taron yan iska can za a yi maganin su ai da an kyauta amma ba shi ake ba a wannan ƙasa ina mutumin da annabi ya aika karɓo zakka ya aka kare ya ce kaga wannan shanu kaga wannan raƙuma duk naku ne nan kuma ɗan kaɗan ɗin nan shine nawa ya rasulullah annabi yana zaune sai manzon Allah ya miƙe ya ga bala'i zai tsoro cikin al'ummar shi sai annabi ya miƙe tsaye sai ce me yasa baka zauna gidan uwarka da gidan ubanka a kama kyauta ba haka annabi ga fa halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi kalma da kalma ce sai da muka baka rigan mu kasa da uniform din mu kai baka da daraja in ba dan mu muka aike ka ba baka isa su dau kudin su su baka ba ko ba haka ba da rigan mu ka je kuma ka zo ka ce gana mu gana ka mun aike ka ne ka an so namu ko ka an namu ka an naka daban yanzu wanda ya bada zakka ba cikakka ba tunda ya dan san mai me ake cewa karsana ta komine ne ya dan bashi zai tsawata masa ba zai yi ba eh annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ista'amalnahu ala amalin duk wanda muka ɗauke shi aiki farazaqnahu rizqan muka bashi salare muka bashi albashi fama asaba siwa rizqihi duk abin da ya ci banda albashinsa fa huwa gulul ya ci haramu hai musulunci addinin daɗi manzan Allah yake wannan magana kaga bare ka ce ai ba ruwan annabi da aikin albashi a yayi magana akai kai ne baka sani ba duk wanda muka ɗauka aiki muka ba shi albashi kaza za mu biya ka na aikin ka sai kuma ka ci wani abu banda albashin annabi ya ce ka ci haramun jama'a muna ganewa yanzu mutum nawa ke rayuwa da albashi kai da kaga abin da wani ya tara a duniya ka san ba magana albashi ake ba ko eh to kaji a nan najeriya za ka ga ɗan shugaban ƙasa da ɗan gwamna da ɗan minista yana wadaƙa da kuɗi kuma baya aikin komi zaman banza yake yi wato yana cikin lezi ɗin matasa da aka faɗa ka san kwanan an yi bayani akwai matasa lezi ko ba haka ba shi ma ɗan shugaban ƙasar lezi ne ɗan minista lezi ne ɗan gwamna lezi ne sai dai bambancin waɗancan lezin su ba su da kuɗin kashewa shi kuma wannan lezin kuɗi na zuwa ta inda yake zato da inda bai tsammani ce babana na ya sa ka minista ko shi ya sa ka kaza kwamishina ko dai ka dan san mani ko kuma in sa cizge ka in ko ku gane ba wai ɗaukan mutane ake inda ka yau digiri mutane nan suka yau digiri mulki ne Allah ya baka bai basu ba suna da kwakwalwa suna da hankali suna kallon ka kar wai za a sai za a rika bugawa mota shugaban kasa iska za a rika dan gyaranta in ka ji kudin sai ka gigice wannan kudin ya kamata a biya subsidy da su iskan muna da mai bugawa kyauta wallahi akwai masu bugawa kyauta inda an kyauta musu kawai ba dan Allah ake ba buga iska hauka ake yi wannan abin da muke gani bala'i ne wallahi jama'a musiba ce kun ba za mu daina faɗin wannan ba sai an gyara don haka muka yi ta gaya ma waɗancan saboda muna ganin cewa ku za ku yi abin kirki shi ƙarya ce kuma kuke yi Allah ya sauwaƙe masu kare barna addinin musulunci bai basu ba Allah ta'ala ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya Allah ya ce ku dinnan lauyoyi ku dinnan yan sanda ku dinnan masu kare miyagu ko malamai ko ma wane ne kai jadaltum anhum fil hayati dunya da suka yi zalunci a duniya ku kuka tsaya kuka kare su faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah wa zai kare su a gaban Allah yadda kuka ja da alkali a duniya mutum isa ce biliyoyin kuɗi wai sai a ce an kai shi firizin shekara bakwai hai wani lalacewa sai ƙasa ta wai firizin shekara bakwai kuma kirgan banda asabar lahadi ba a ƙirga su ba su cikin shekara bakwai din kuma i tafi yana dariya kuma i zaman su ana kai mai abinci mai daɗi ina karatun jarida ina kallon talabishin idan gama zaman da zai yi daga baya ya fito ya kashe kuɗinsa sai ni aban dubu eh, biliyan ashirin din ni ma a kai ni in dai dan Allah ake yi wallahi akwai azabar da za a gana mutum dole ya fito da kuɗin kuna ganewa a gana mar azaba irin azabar da kuke barayin awaki mutum isa ci akuya a kai shi sas ai ta gana mai azaba ce wannan ita ce akuya ta tara da ya sa ta saboda bala'i sai ko mutum isa ce biliyoya a ce wai an kai shi shekara bakwai kai malam ana barna musamman a gwamnatin nan kuma shine muke faɗi a daina a ji tsoron Allah a sani za a mutu kuma Allah ba zai bar ku ba ko ina kowane ne ya taba dukiya al'umma ni ina da bidiyo ke duk wanda ya taba dukiya al'umma ba za mu gyale shi ba ba alkawari bane wannan muna jira a cika shi har fitiki an yi na naira miliyan 400 ko ba yi ba shin wanda ya fi cikin miliyan ɗari hudun ya dawo da kuɗin kawai cewa ke je kamun kore ka dan abin da gafiya ta tsira da na bakinta shikenan wato da kuke ganin irin wannan wasu ne ke tunzurawa a ƙara kuɗin man nan suna tunzurawa a tatse talaka kamar yadda ake tatse tsumman wanki amma tse shi ya da ɗigewa sai an tabbatar jikinmu ba mai waɗanda suke kare su musamman malamai za ku yi wa Allah bayani barna ba ta riga ta tare mu ko ina kuma wallahi babu ƙasar da za ta rungumi cin hanci da rashawa sai ta rushe wai wani gwamna wani gwamna cewa yake yi wai idan ba a kara kuɗin mai ba nan da 2022 ba za a iya biyan albashi ba muna gaya ma wannan gwamna ƙarya yake yi ɗaya kenan kuna fahimta ƙarya ce yake yi abu na biyu muna ba shi shawara ya koma gida ya zauna bai iyawa ya bar wasu bayan Allah su zo su yi jama'a kuna fahimta gwamna zulum Allah ya taimaki gwamna zulum Allah ya taimake shi Allah ta'ala ya karfafe shi yake cewa biyan salary is not an achievement dan ka biya albashi ka ba mutum kunan aiki ba wani abin a zo a gani akai ba kuma shi bai ce ba za a biya albashi ba bai faɗa haka ba sai miyagu masu mugun nufi wai ba za a biyan albashi ba sai wato a jikin mu za a tatsa albashin da za a biya amma wannan imanin kai na da matsala wallahi duk wanda ya ce ba za a biya albashi ba ƙarya yake so yake kafin lokacin su ya kare ida tatsar talaka zalunci kai malam Allah ta'ala ya sauwake duk ƙasar da ta rungumi fasadi sai ta rushe wallahi Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahari barna ta yaɗu ko ina bima kasabat aidin nasi saboda mummunan aiki da mutane suke aikatawa shi ko Allah zai ɗanɗana musu wani yanki na abin da suke aikatawa daga ƙarshe mun sani wannan abu ba yau aka fara shi ba bilkisa mai gadon zinari ta taɓa ɗaukan kyauta ta aika wa annabi sulaimanu ta aika mai da kyauta ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya zan aika musu gift kyauta in dai na Allah ne ba zai karɓa ba in ko ba na Allah ba ne zai karɓe daga lokacin na gane ɗan duniya ne irina eh fanaziratun ma yarji mursaluna zan tsaya in jira in ga ɗan aike na da me zai dawo ana kawo wa annabi Suleiman kyauta daga Bilkisa mai gadon zinari ya ce atumidduna ni bi mali ni za a ba kudi ni za a ba kasantar duniya fama atani Allahu abinda Allah ya bani na sarauta annabtaka musulunci da imani khairun mimma atakum ya fa abin da Allah ya baku bal antum bi hadiyatukum tafrahun ku ne kuke ganin girman kyautar ku amma ni ban ganin darajarta daga ƙarshe ƙasanmu Najeriya muna roƙon Allah ya zauna da ita lafiya wannan barna da muke gani a hanyar Kaduna na kashe mutane to dai abin da muke faɗi kullum dama mun faɗa maimaitawa muke yi wannan harkar tsaro ba a ɗauke ta da gaskiya ba lokacin da ake gyaran filin jirgi a nan abuja ana gyaran filin jirgi aka ce a rika tashi kaduna malam in kaga sojoji a hanya da 'yan sanda wani ma baka taba ganin irin irin uniform din shi ba da kayan yaƙi saboda wasu mutane masu daraja suna bin hanyar yanzu aka gama gyara tun da sama suke bi sai mu aka kyale mu da waɗancan mutanen yau kwana hudu ko nawa ne a jere ba radda ba a kashe mutane ba radda ba a kwashe mutane duk da alhamdulillah mun ga an yi nasara ana dan kashe 'yan ta'addar amma dole ne in dai za a yi saboda Allah a tsaya a yi abin nan saboda Allah rayukan jama'a ba wasa bane kada a siyasantar da jinin mutane kamar yadda ake yi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya wayanda suke kullawa ƙasar nan sharri mu ba mu san su ba amma Allah ya san su Allah kai mana maganin su wayanda suke ba da muguwar shawara a ƙara kuɗin mai in masu shiryuwa ne Allah ya shirye su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah kai mana maganin su ya Allah duk mutumin da ya tausaya mana Allah ka tausaya masa ya Allah duk wanda ya tsananta mana ya Allah ka tsananta mashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah